يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم الخميس شاد يا غوة شوال باين جرم الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكرا كتير تريبه دا أربعين دقوة wanda ya yi da sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu مناسك cikin وأن الرسالة وصايا وتوجيهات في فكر التعبد لرب البريات لا وضمان من الشيخ ابراهيم بن عامر الرقيري حفظه الله تعالى وأن شيء درس النبي وأن من وصيه وانا كرواتقيا وانا تقول شي بياني wadatuwar Allah subhanahu wa ta'ala daga barin halittu gaba ɗaya, sannan mun ji wasiya ta biyu ko faɗakarwa da tunatarwa ta biyu shine bayanin cewa girman haƙƙin Allah wanda ya kamata a kiyaye wannan haƙƙin a tsari shi yana gaba da haƙƙin kowa da kowa وسلم من جي بدك الواقع وفيا شعوك وليس سدام ومتاشا أكنتا إذا غانا نحكي ثالثا وفيا شعوك وبدك الواقع يعلم وفقك الله أن حق الله على العباد عظيم وأنهم مهما توسعوا في العلم فلن يقدروا الله حق قدره في المعرفة بكماله قال تعالى وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز malai ce wasiya ta uku shine ka sani waffaqaka Allah Allah ya datar da kai anna haqqallahi 'ala al-ibadi 'azim haƙƙin Allah akan bayi yana da girman gaske ba ƙaramin haƙƙi ba ne wanda Allah ya ɗora akan bayan shi wa annahum mahma tawassa'u fil ilmi kuma su bayi gaba ɗaya duk yadda suka kai wurin faɗaɗawa da zurfafawa a wurin ilimi falan yaqdiru Allah haqqa qadarihi bil ma'rifati bi kamalihi ba za su iya kiyaye Allah ko kimanta Allah haƙiƙanin kimantawa ba ta babin sanin kamalar Allah duk yadda suka kai da ilimi ba za su iya sanin kamalar Allah subhanahu wa ta'ala ba sai dai su san iya abin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara za su sani Allah maɗaukacin sarki yana cewa wa ma haƙƙa ƙadari! qadari ba su girmama Allah haƙiƙanin girmamawa ba ba su girmama Allah haƙiƙanin girmama wadda ta dace da Allah ba inna Allaha! lallai Allah la qawiyyun tabbas Allah ne ƙarfi ne aziz kuma mabuwayi ne da ka duk yadda bayi suka kai ba za su iya kaiwa girmama Allah haƙiƙanin girmamawa ba sai dai su yi iya abin da za su iya wa mahmashtahadu fil amal kuma duk yadda bayi suka kai ga dagewa da ijtihadi wurin yin aiki yi yufuhu haqqahu fil ibadati ba za su iya cika haƙƙin Allah a wurin bauta ba a ce sun sauke iya haƙƙin da Allah ya ɗora musu ba za su iya sauke wannan haƙƙin na Allah da yake kansu ba. Ƙala ta'ala, Allah maɗaukacin sarki yana cewa ya hallabi na amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ittaƙullaha haƙƙa tuƙatihi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah. ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah idan aka ce haƙiƙanin jin tsoron Allah ma'ana ku kai ƙololuwa makura ƙarshe a babin jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da haka anan Allah ya umarni da a ji tsoron Allah amma haƙƙa tuƙatihi haƙiƙanin jin tsoron Allah din ma'ana akai makura akai matuƙa qala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu Abdullahi ibn Mas'ud Allah yadda da shi yana cewa abinda ake nufi da ittaqullaha haqqa tuqatihi ma'anarsa shine an yuta'a fala yu'sa ayi ma Allah da'a kada a kuskura a saba mishi wa yuzkara fala yunsa a rinka ambatan Allah kada a manta da Allah ya zama kullun a cikin ambatan Allah ake sannan wa yushkara wala yukfar a gode ma Allah kada ai ma Allah mutunci yace wannan shine ma'anar ittaqullaha haqqa tuqatihi da'a babu sako ko daya a ciki sannan ambatan Allah babu mantawa da Allah ko daya a rayuwar mutum sannan kuma godiya da ni'imomin Allah babu butulci ko daya a cikin ayyukan bawa idan mutum ya cika waɗannan shine ittaqullaha haqqa tuqatihi shine kenan ya ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron shi ba za a taɓa ganin shi yana aikata saɓo ba haka ba za a taɓa ganin harshen shi ya tsaya daga ambatan Allah ba sannan zuciyar shi ba za ta taɓa tsayawa daga ambatan Allah ba haka kuma godiya ga Allah a dukkanin rayuwar shi gaba ɗaya ba za a taɓa ganin butulci da ga Allah subhanahu wata'ala ba a kowane ɓangare na rayuwar shi. Waru ya haza an jam'in minas salaf, an rawaito wannan ma'anar da Abdullahi ɗan Mas'ud ya fassara wannan ayar da ita, an rawaito ta daga jama'a da yawa daga cikin magabata. su ma sun fassara ittaqullaha haqqa tuqatihi da cewa wannan ma'anar ake nufi daga cikin waɗanda suka fassara wannan ayar da wannan ma'anar akwai murratul hamadani da kuma ar-rabi' ibn husayn da amr ibn maimun da al-hasan ibn abi al-hasan al-basri da tawus ibn kaysan da qatada ibn di'ama as-sadusi da ibrahim an-nakhai bala ya ce waɗannan duka suna cikin waɗanda suka fassara wannan ayar da cewa wannan shine abin da take nufi wa abu sinan haka kuma abu sinan wasuddi da asuddi Alkabir duka waɗannan sun fassara wannan ayar da cewa haka ake nufi da ya ayyuhal ladina amanu haƙƙa haqqa tuqatihi mala yace zakarahu ibn abi hatim al-imamu ibn abi hatim razi a cikin tafsirin shi a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar duka ya rawaito wannan ma'anar daga waɗannan mutanen da aka lissafa gaba ɗaya cewa sun fassara wannan ayar da cewa shi ake nufi da ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa an sa'id ibn zubair rahimahullah daga sa'id ibn zubair rahimahullahu ta'ala yana cewa lamma nazalat ittaqullaha haqqa tuqatihi lokacin da wannan ayar ta sauka da Allah ya ce ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron shi ishtadda alal qaumil amal sai aiki yayi tsanani ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin yayi musu tsanani sun kasa daukar wannan umarnin na ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi faqamu sai suka rinka qiyamul laili suna tsayuwa suna sallah domin su kai matakin ittaqullaha haqqa tuqatihi hatta waramat araqibuhum har sai da agararsu wannan jijiyar da take jikin diddigen kafarsu sai da ta kasance tana ciwo tana kumbura tana yin ciwo saboda tsananin tsayuwa saboda tsananin tsayuwa daɗewar da suke yi a tsaye sai da ya kai ga wannan digadigin nasu jijiyar da suke jikin digadiginsu tana kumbura tana yin ciwo shine hatta tawarramat araqibuhum wa taqarrahat jibahuhum har sai da goshinsu goshinsu yayi ciwo saboda tsabar sujjada da daɗewa da goshi da suke yi a ƙasa wurin sujjada har sai da goshinsu gaba ɗaya ya zama ciwo ya goge saboda tsabar sujjada da suke yi da ɗora goshin a ƙasa fa'an zalallahu takfifan alal musulmi sai Allah ya saukar da sauƙi ga musulmi saboda ya ayyuhallazina amanu taƙullaha haqqa tuqatihi tana ta babu tsayawa ne a wurin ibada domin jin tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah shine da'a ce tsantsa babu tsayawa godiya ce tsantsa babu butulci sannan kuma ta kunshi ambatan Allah tsantsa babu mantawa da Allah subhanahu wata'ala da haka Allah madaukakin sarki sai ya saukar da sauki ga al'umma saboda ganin yanayin da suka samu kansa a ciki da kuma halin da suka samu kansa a ciki na tsanani a wurin ibada domin in dai mutum zai yi aiki da ayar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi to dole wancan halin zai samu kanshi a ciki ibada sai babu tsayawa da haka har sai da kafafuwansu suka kai suna faffashewa suna kumbura goshinsu yana bushewa saboda tsananin sujjada da suke yi da aka sai Allah ya saukar da sauƙaƙawa kamar yadda Sa'idu bin Jubair ya ce sai aka saukar da fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iyakar iyawarku bana kowa akwai iyakar iyawa yadda ƙarshen iyawar shi zai yi to wannan shine abin da aka saukar na sauƙi Allah ya san gwargwadon istiqa'ar kowa idan ka yi iyakar istitsa'anka Allah ya sani idan baka kai istitsa'anka ba ma Allah ya sani da aka ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iyakar iyawarku ce fa nusikhatil ayatul ula sai aka shafa waccan ayar ta farko ittaqullaha haqqa tuqatih domin haqqa tuqatih babu rangwame a ciki kowa dole sai yayi amma ittaqullaha fattaqullaha mastata'tum kowa yana da tashi istita'ar gwargwadon istita'ar da Allah ya tsora mai zai iya akwai abin da wani zai iya wani ba zai iya yi ba akwai abin da wani zai yi wani kuma idan ya yi ba zai iya rayuwa ba da haka sai Allah ya sa kowa ya yi mastazatun gwargwadon iyakar iyawarku wa an suddi a rawaito daga as-suddi yana cewa fi tafsiri fattaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi yana faɗa dangane da tafsirin wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi yace abinda ake nufi falam yutiqin nasa hada sai mutane suka kasa wannan mana abun ba zai yiwu ba an yi ibadar har an shiga cewa jikin mutane yana faffashewa saboda tsananin tsayuwa goshinsu yana faffashewa saboda tsananin sujjada sai suka kasa suka sare faƙala sai Allah ya ce fattakullaha mastabatum ku ji tsoron Allah iyakar iyawa sai aka sauƙaƙa dangane da wancan umarnin na farko mala ya ce wa haza yusmiru al-istihya min Allah to wannan kuma zai gadar ma mutum jin kunyar Allah shi na mutum ba zai iya yin bauta ma Allah haƙƙa tuƙatihi ba ba zai iya yi ma Allah ibada haƙiƙanin bautar Allah ba da haka wannan zai sa mutum ya zama yana jin kunyar Allah subhanahu wata'ala cewa ga abin da ya kamata ya yi ma Allah amma kuma ba zai iya ba ba zai iya yi ba da haka zai samu jin kunya da jin nauyi wa maqtun nafsi wannan kuma zai haifar ma mutum ya rinka zargin kanshi ya rinka zargin kanshi akan me littaqsiri fi ma'rifati kamalihi saboda ran mutum ta yi gajiya ta kasa ta yi rauni wurin sanin kamalar Allah subhanahu ya kamata a ce mutum ya san kamalar Allah ta yadda zai bauta ma Allah haƙƙa tuƙatihi amma ya samu gajiyawa da kasawa da haka wannan zai sa ya rinka zargin kanshi ya aka yi sakaci ya aka ya gaziya ya aka ya kasa sannan ya rinka jin kunyar Allah ya aka ya kasa yi ma Allah abin da ya kamata a ce yayi ko da wani ɗan adam ne ɗan uwanka yake da wata falala a kanka yake da falala mai yawa a kanka akwai buƙatar karama mai wannan falalar na wani abu da koda kaɗan ne ka kasa yi za ka ji akwai nauyi a kanka akwai kunya a kanka wane yana taima kaza yana taima kaza amma kai ka kasa kai mai wani abu wanda zai nuna godiya da jin daɗi akan abin da kake yake ma to wannan kunyar za ka rinka ji saboda wannan falalar da yake maka to ballantana kuma Allah subhanahu wata'ala wanda shine ya samar da kai shine duk wata ni'ima da ka gani daga gare shi wa ma bikum min ni'matin famin Allah duk wata ni'ima da ka gani daga Allah take amma kuma ba za ka iya bauta mai haska tuƙasihi ba wannan zai sa ka rinka jin kunya kuma ka rinka zargin kanka saboda irin wannan sakaci da kuma kasawa da kake yi dangane da abin da ya shafi haƙƙin Allah subhanahu wata'ala waddafi da kuma rauni da kake da shi an ada'i haƙƙihi fil ibadati wurin sauke haƙƙin Allah a wurin bauta da haka za ka rinka zargin kanka dangane da wannan ka rinka jin cewa lallai kai abin zargi ne abin ka zargi kanka ne ka aibanta kanka dangane da wannan sakacin da wannan raunin faman allazi ata'ahu falam ya'sihi wane ne wanda yake yi ma Allah da'a tsantsa babu sako a cikin aikin shi wa zakarahu falam yansahu wane ne yake cikin zikirin Allah gaba ɗaya rayuwar shi bai taɓa mantawa da Allah wa shakarahu ala kulli ni'amihi wane ne kuma yake gode ma Allah akan duka ni'imomin Allah waye ya isa yi wannan wanda yake da'a ce kawai babu sabo a aikin shi tuna Allah ne da ambatan Allah tsantsa babu mantawa da Allah babu butulci waye yake gode ma ni'imomin Allah gaba ɗaya babu butulce ma ni'imar asali ma ni'imomin bai gaba sanin waɗanne ne ni'imomin Allah akan shi ba ballantana ya iya gode musu gaba ɗaya da aka kenan ba wanda zai iya bauta ma Allah haƙƙa tuqatihi sai dai kowa ya bauta ma Allah mastata'a iyakar iyawashi to dole sai ya zama kana jin kunyar Allah saboda baka yi abin da ya kamata ba sana kana zargin kanka saboda baka yi abin da ya kamata ka ba da aka dole waɗannan abubuwan guda biyu sai sun haɗa a kanka matuƙar ka fahimci cewa ba ka iya bauta ma Allah haƙiƙanin abin da ya kamata a bauta mishi wa idza kana sahabatu lam yutiqu ada'a haqqahu idan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su iya sauke haƙƙin Allah a kansu ba wa haƙƙi ba jibahuhum min su zo. duk da cewa goshinsu ya zama ciwo ya bushe saboda tsananin yawan sujjada da suke yi ma Allah wa tawarramat damuhun, ƙafafuwansu sun tsatsage sun faffashe sun kumbura min tsulil ƙiyam saboda tsayuwa tsawon tsayuwa da suke yi a wurin sallah da ƙiyamun laili amma duk da haka ba su iya sauke haƙƙin Allah da yake kansu ba fa kaifa bin nasi ba'dahum to yaya kuma mutanen da suka zo bayansu? ballantana kuma mu a irin wannan zamanin Nema muke yi na wajibin ma na dole ne muka yi a ciki ballantana kuma sauran ayyuka wanda za mu nemi kusancin Allah subhanahu wa ta'ala da su. To idan wa'yancan ba su iya sauke haƙƙin Allah ba a kansu, to ina kuma gamu. Kenan lallai mun cancanci ma'aibanta kanmu, mu zargi kawunanmu, kuma mun cancanci mu rinka jin kunyar Allah, mu rinka jin nauyi dangane da wannan sakacin da wannan kasawar da gajiyawa. mala yace walakin al-abda mata ma adraka hadhihi al-haqiqa sai dai bawa a matsayin shi na bawa duk lokacin da ya riski wannan haƙiƙar ya gane wannan al'amarin ya fahimci cewa duk yadda ya yi ba zai iya sauke haƙƙin Allah da yake kan shi ba idan ya fahimci wannan fa'alima ma'ajizahu an ada'i haƙƙi rabbihi alaihi ya fahimci gajiyawar shi da kasawar shi dangane da sauke haƙƙin ubangijin shi da yake kan shi ilman wa amalan a ilmance da kuma aiki a ilmance ya san gajiyawar shi dangane da sanin Allah bai tsaya iyakar iyawa ya san Allah ba bai tsaya tsaya iyakar iyawa ya san annabin Allah ba bai tsaya iyakar iyawa ya san addinin Allah ba ya san gajiyawar shi a wannan babu ta ka ɗauko ilimin shi dangane da Allah aka ɗauko ilimin shi dangane da rayuwar duniya babu ma haɗi babu kusanci abin da ya sani akan duniya ya ninninka abin da ya sani akan Allah so ɗari zai fahimci gajiyawar shi a babin haƙƙin Allah ta ɓangaren ilimi haka kuma ta ɓangaren aiki ya fahimci washe a kan sauke haƙƙin Allah a aikace a aiki bai iya sauke haƙƙin Allah ba a ilimi kuma bai iya sanin Allah haƙiƙanin sani ba to in bawa ya riski wannan ya gane haka wa zalla li khaliqihi ya kaskantar da kai ga Allah ya nuna ma Allah yayi kuskure yayi sakaci ya kasa sauke haƙƙin Allah wastahaya minhu kuma ya kama jin kunyar Allah dangane da wannan sakacin a babin ilimi da aiki gaba ɗaya yana jin kunyar Allah akan wannan sakacin da yayi qabila Allahu minhu amalahu to wannan ɗan aikin da yake aikatawa idan yi haka sai Allah ya karɓi aikin dan wanda kake yi din baka sauke hakkin Allah ba idan Allah ya fahimci ka gane sakacinka da gajiyawarka da kasawarka sai Allah ya kau da kai sai ya karbi dan kaɗan din wa rafa'ahu bi hadha indahu darajat sai ya ɗaga shi darajoji masu yawa a wurin Allah sai kaga aikin gashi nan bai sauke komai na haƙƙin Allah ba amma abin da yake cikin zuciyar shi na nuna gajiyawa da kasawa da jin kunyar Allah sai sa Allah ya karɓi ɗan kaɗan ɗin sai ya rinka ɗaga darajar shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi mataki na ƙololuwa. Wanda an auna tsakanin ɗan abin da ya yi ɗin da falalar Allah a kan shi to ba abin da zai iya samu a wurin Allah. To amma wannan gajiyawar da ƙasƙantar da kai da jin kunyar Allah da yake yi sai ga Allah maɗaukacin sarki yana ɗaga darajar shi yana kuma karɓan wannan ɗan kaɗan ɗin da yake yi na aiki da ɗan kaɗan ɗin da yake samu na ilimi dangane da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Kina abin da yake cikin zuciyar shi shi ne zai ƙarfafi wannan ‘yan ayyukan da yake aikatawa, sai ga aikin ya girmama a wurin Allah. Da haka wanda ya fahimci wannan bai san abin da zai sa babu abin da zai sa ya zo har yana alfahari da aikin da yake aikatawa ya rinka jin cewa mu ne masu kaza mu ne masu sallah mu ne masu azumi mu ne masu qiyamul layli mu ne masu sadaka su wani ba sa kaza ba sa kaza in ka fahimci wannan zaka san ba kai komai ba ba abin da kai falalar Allah ce kawai zai sa ɗan wannan ɗin da kake yi ma ya karɓa. amma an ba haka ba ina haƙƙin Allah ina ɗan wannan abin da bayi suke aikatawa ni'ima ɗaya tal daga cikin ni'imomin Allah ta fi ƙarfin duka abin da mutane suke aikatawa na ibada ni'ima ƙwaya ɗaya daga cikin ni'imomin Allah da haka idan mutum ya fahimci wannan sai ya gane cewa akwai buƙatar ya zama kunyar Allah tana lullube da zuciyar shi ƙasƙantar da kai ga Allah dole ya zama yana da mazauni a cikin zuciyar shi idan Allah ya ga wannan a zuciyar bawa to da wannan sai Allah ya ta karɓan ayyukan shi sai Allah ya taɗa darajar shi shi yasa daga mutum yayi alfahari da aiki sai Allah ya rusa aikin gaba ɗaya saboda me ya dama aikin me kai me ya ɗan wannan abin da kai da har zaka iya yin alfahari da shi har ka ji cewa kai wani ne saboda ka wannan ba wanda ya isa ma Allah alfahari da aiki babu shi a cikin halittu gaba ɗaya Allah bai ya halicci wani bawa wanda zai yi ma Allah alfahari da ibada ba duk yadda ka kai ga bauta mala'iku tun da Allah ya halicce su bautar Allah suke yi amma haka za su rinka tasbihi ga Allah subhanaka ma ka haqqa ibadati tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu bauta ma haƙiƙanin bauta ba kai wanda tun da aka halitce shi a sujjada aka halitce shi bai taɓa tashi ba amma tasbihin shi ne subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu bauta ma haƙiƙanin bauta ba shi sa da mutum ya ɗanyi wani ɗan aiki bai taka kara ya karya ba sai ya rinka zai shi wani ne wani alama ce ta cewa bai san Allah ba bai san da wa yake mu'amala ba wanda ya san da wa yake da mu'amala to aikin shi kullum a tsorace yake yana aikin ne yana tsorata Allah ya karɓa ko bai karɓa ba shine shi abin da yake gaban shi ba wai har ya zo ya rinka jin cewa shi wane ne yana kaza ba yana kwana ba bacci yana kwana yana sallah yana kwana yana karatu wannan babu wani abin da za ka yi ma wani alfahari a kai. shi